Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu

Sannun Wannan hidima haka. Dan kawo masa ko? Sai ka kawo. Shi wannan din menene? Allah ta baki sarki. Wannan menene? Bushe gafa ne. Ya yi. Eh, suna da yawa kaya. Allah ta baki sarki. Eh, eh, Akai ciki. Allah ta baki sarki. yawwa e, lafiya kana lafiya yanzun nan nan ya koma yanzu ya kawo saƙo na gode sai na ga saƙo kuma kai ban ganka ba kai da kanka fa ka ce wannan karan za ka zo ne ka ganni ɗan uwa fa ba abun watsanwa ba ne ya to to to yayin na gode sai an jima eh to to to Allah ta wake sarki sarki Allah ba sai. Na gode. In an yi sallah ku dawo. Ana yin sallah. Eh, eh, ana yin sallah ku dawo. Allah ta sarki. Allah ya mana babu. Allah ya hana babu. Lafiya. Lafiya. Yaya. Sarki wato matsala ce da ni. To. Iyalina ne an samu karuwa. Na'am. To ina da kuɗin rago, na sai rago. Amma dai ba ni da abincin da za a ci rana sunan nan. Ikon. To ko kai ne da asuba ake maganan an samu karuwa gobe suna. Ni ne, ni ne. an yi haka to ko an yi sa'a yan nan aka kawo man aka kawo abinci shiga cikin akwai shinkafa ka dauko buhu haka za a yi shiga Allah ya hana babu shiga godiya nake sarki eh mu je idan haka komai ya kasance sai ake yin komai a mutunci in ka samu wadata da ilimi da fahimta masoyan ka ka tantance idan kai haka kai dace Allah da sauki mutane sun a can suna jiran ka nan tsohon gida eh. zo zo zo nan nan dan wajen wane ne kai kare mai a shi wannan amma a garin nan wace makaranta ce ake biyan dubu arba'in ashirin ashirin Allah hana babu sarki Yana ku je eh ai karatun da yawa kun ji ko eh Allah ya hana babu eh ka zama soja mai ritaya biyu Allah ya hana babu salamu alaikum Allah imana aikin gafara gafaran mu dai sarki salamu alaikum a he kana makewayi sarki Allah ya taimaki sarki yaya ka gaji ka ga yau sarki gobe ma in Allah ya so eh. in dai da rai da lafiya tare na a gamu kaga su taka ta yi wahalar gani sarki an buga da kai sarki an barka gwangwala a hauka ka me ka hau mutum ka zauna eh, daidai lafiya dai sarki <laughs> ya hankuri na mance hannan ba jini ya hankuri ya hankuri na mance hannun ba ba komai ba komai eh. sarki to yaya to sarki gurin ka nazo kuma auna ne duk garin nan ba gun wanda zan je in kai masa korafi sarki sai kai gaskiya ne dan ban damu ne in wanda ya damu da ni na damu da shi wanda bai damu da ni ba ban damu da shi ba sarki haka ne ma ta mu. Hmm. kai ga ka dai musaki ne sarki ba wai na rena ka ba amma masu jiki masu karfi masu hali wanda Allah bai tauye komai nasu ba wallahi tallahi ka fi su mutunci ka fi su alheri dan alherin da zaka yi ba za su yi ihe ba sai wannan magana dal iko sai Allah yanzu ga ya mun menene matsalarka sarki birni nake so zan je kuma na ga ba karfi a tare da ni shi ne nake so dan samu abin da zan dan rika in tafi birnin nan saboda wata 'yan matsala da ta taso min Allah ya hana babu Allah ya hana babu to ba damuwa amma yanzu da ike kaga an kai sati uku shi dan uwana bai yi min aiki ba to ba ni da kuɗi a ƙasa amma za mu je nan nan gun malam idi muna haka da shi in karɓi kuɗi in danka maka a'a sarki a'a kar ai haka tun da babu a hannunka kuma ka tafi biye-biye ba ni na ce maka ba Allah ya hana babu wadatan nan fa muna da shi kawai ɗan lokaci ne da yake bai yi riga ya yi aiki ba haka ne gaskiya ne don haka mu tafi nan gon malam idi mai shago muna yin haka da shi gaskiya ne don lokaci zuwa lokaci idan na ji na dan shiga wani yanayi mm. sai in je gun shi in karba in biya wa mutane bukatun su shi kuma dan rata dan uwana ya zo mm. sai mu je mu zanna ya dauko littafin bashi mm. sai a biya eh. <laughs> Allah ya yi sarki Allah ya sarki he kai sarki ko garin ba kowa sarki he ka yi ko garin ba kowa sarki kai eh kai ne sha sha sha to hin ina so in nuna ma da ka ji mun ciwo da ba zan kyale ka ba he na nuna ma cewa ba ni da mutunci ni ma kar Allah ya sa ka kyale ni kai kai saka wata magana ba dan kai ne ba saboda mai gida na nake yi ba kai dan maula shashashe abokin wana ne fa ran kai dade <laughs> to kai kuma dan wahala dan wahala wanda ka taso a wahala kuma za ka kare a wahala kai ma in ba ba da mutunci kai ahe ahe duk ganin da nake ma in ahe bakka da daraja bakka da mutunci to ya sa in banda din ba da din da kai kai dan hima dan dan dan kai na kyale din wallahi din dan kai na kyale ka san rigimar mu ne da hitima kai ka biyo to ai yaya idan ka sauke buhun rashin mutuncinka anan ai ba zai iya dauka ba da in nuna masa abun kunya gaba na bahi ba baya ba da baya na bahi da tuni ya cin min ya kai ni ko a kauye ba a ba ba ai raga da ka ga mu rigiman mu da hita a wajen yayi eh <coughs> ya sun ko in ba dan in ba dan hidin ba ma dan kai din ma hidin ma na kyalehi ai wahala ka da he ne ma rayin mutunci ai daga ganin hular ka na san baka gaji arziki ba kai wannan nake jin wallahi wannan dan dogo ne nan gaba da falgoran dogo ne yan dogo ka kalle muka ce mana yan dogo tuba nake wallahi ranka dai amma wannan ka gama da mu wallahi wallahi tuba nake <laughs> ranka dai kenan ya guri ya wallahi da he ne man rahin mutuncin gaske in nuna masa kananun kwari da suke higowa yanzu suna nuna rahin kunya yo yo he har suka wuyansu ya isa yanka yan shigege wannan wannan dan doguwa ne wallahi wannan daga doguwa kai mota uwar kwashe kwashe da tana gane wanda ta dauko da ba ta shigo da wani ba sai mota ta ɗauko ɗan dogo ta duka ko ta shigo gari da shi zo yi tsesa ta mai da shi <laughs> an gaba Ah, Abokin yayi ne daga ƙauye. Ina yini? Ina wuni? Muna lafiya? Ya himma. Ya ruwa. Shin wai don Allah in tambaye ka, hin don Allah wai hin wannan abun da dinare aka yi ko da azurfa ko da tagulla koko da a aka yi wannan din abin mai kulalai mai kamar kwai kwan zabi kaga wannan karfi ne ba komai ba kaji ko au yi kenan bismillah ma hau da ne a a'a me haka wani takalma da ka ajiye sa waje a'a ai ba zan ajiye su ba saboda mai gadin nan naku na nan gidan ban yadda da shi ba kar ya sace mu hin dan Allah kuma ina so zan ƙara tambaya ka hin wai me yi kuma Daniel table din a'a ba fa anan zaka zauna ba anan zaka zauna eh nan zaka zauna yawwa ko baka mm. eh. jin yunwa ne a'a tsama zaka anan zaka Nan? ka gani ai ko baka jin yunwa ne ni nake jin yunwa da za ka kawo min tukunyar tuwo nan hinda ka ga abin mamaki he na ba ku mamaki kuma in ba ta mamaki Allah Kwanai kuwa <laughs> to shi gina, ki zuba mana abinci wani biyan zuba maka abincin ko a yi ke. ka yake da da da Allah za mu gamu? Tafiya za mu yi. Ina tsoro ne kan makara ma ne ofis ba. Mm-hmm. Na kama complex ne a ciki ko? Faris me? Complex. Wallahi ban wallahi ban sanya ba. Complex ko? Gama dai mutum. Ba kosai? A hanya ma sai kosan. Ta. Wannan ɗin ko za ka bar haka ya? a ina a ina hanya saboda hanya yayi zo birni inda yi ne sai birni yawa na zarra Malam Bala. Na je birni. duk da kai duda dai na shiga birni yanwa Allah ta maki sarki yanwa yanwa yayi Allah ta maki sarki yayi a gaidan gida malam bala mm. na je birni na ga birni na ga yanda yan birni suke ba dan labarin ai sai wanda ije i gani barin gaya ma kwatance baya yi wa mage ragama sai ga idan ta ga na baduku malam eh kuma da na shiga cikin birnin nan na ga yadda ake mutunci kuma mutuncin kasan nawa dan uwanka Salim dainawa? Eh. Ni na gan shi ya ganni ga ido na ga idansa ga na baduku. Ba zan taba manta da hi ba. Na gode eh. maka. Ai ina son in ji an ce dan uwana ya yaba cinta. Eh. Ya kyauta maka. Kai. Ya dauke ni gidan hi muka higa cikin gidan hi na ga iyalin hi ya ajiye ni a kusa da iyalin hi muka zauna na ci abin da ban taba ci ba a rayuwata. Kuma ya dauko maƙudan kuɗi ya bani. abin nan shi ne ma ya kana kai ta na taho gida ni ina son binni amma ba zan iya zuwa ba hmm. ba dan komai ba saboda yawan motoci cewa aka yi in dai ka tafi binni mota ce da ta wuce wata eh kwarai kuwa ni kuma in tafi ba yatsu tsoma in tafi in ta daga daga akan titi eh hi ne ma hi ne ma shi yasa na kwammace wannan daular da take nan nan ta ishe ni tunda duk garin nan babu mai gida irin nawa nan gida ne na ce nan gida ne akan birni me kake da hi anan me kake da hi anan a nan wannan ma ka je ka nuna shi a cikin birni su waye masu irin an daina irin wannan abin ni yanzu kwarai kuwa gida ne sama da sama ha sai ka je birni za ka ga dan uwanka yana cikin jin daɗin rayuwa malam yana cikin ni'ima malam shi shi salam ɗin ne yake cikin gidan eh? in bata lokaci ma ina ma maganganu ma ni ka bata min lokaci a banza gwamnati ce ma ta tsaya muhi duk inda zai je ta bahi mota duk inda zai je he inda ya ga dama kuma ya zo ya ajiye ya tafiyarsa inda yake so kalam din yi din na antani mu eh a'a ma kuma sai ka dafa ni a ba Allah ya baka hakuri Allah ya ba Allah ya baka hakuri na sani amma duk da kai ka neme ni in dafa kan ba zan dafa ka ba tun da dai ka ce rayuwa tana binni eh. don rasu Allah ya kawo salim hmm. to ni ma nan binni zan in tafi in gano menene abin nan nan ma a ce kuna nan kuma kada ka ɗauka wannan wulakancin na manta na taɓa ka kana ka kaɓa duk da walwala ta same ni Ka din ce shin ya kyauta maka ko? Eh. Allah ya ce. nan kuna nan nan gida ne. Ga inda za ka je ka kwanta wani abu da ya da ni mai sanyi na ɗauka ma. Hello? Yeah. Wala kai haƙuri abubuwa da suka haɗu suka yi min yawa shi yasa. Amma ya aida. in so kuma shi kenan zan samu lokaci yanzu haka baba na yayi gidan bala tun tuna abin da daga wayar sake bai kunya bari kawai in tura mai dan abin da zan tura mai ko da ke na san cewa hakan ba zai rasa alaka da dawowa gidan da ke so ya zauna ba ko da ya da gidan nan babu abin da zai faru don haka ka daina ɗaga hankali ka fahimci tun kaji hmm, bala ina jin ka ban labari akai kirawo shi nan eh. da na kirawo shi a waya na ce mishi duk abin da ake yi na ce yaushe za ka zo ya ce mana ban da wannan satin satin sama eh. na ce to ban yarda ba duk abin da yake yi to ya zo ranar sati tunda an ita gwamnatin an ce ba ta barinsa sai ran sati ko eh. to na satin na ce ya fi kwarai na gama kulle kaya na kap ranka ta kap yana zuwa zan jefa a mota in shiga in harbe ga ban da zai hana na tafiya ba ba he kai zagi ba ma sarki ai hi ya isa ma ya hana ka eh akwai ma wanda ya isa babu ai sarki in dai ka higa cikin binnin nan in dai ka higa ba za ka so ka da ba ba wanda zai higa cikin wannan ni'imar ya so ya dawo na gaya ma a gidan hi da hi da mai gadin hi mm. mai gadin hi ya bude mihi kofa sannan ya rufe mihi sannan kuma ya gahe hi yanzu ka je kai ma ba haire a gaihe ka ba mm. ha mai gadi gare shi to lalle da abin da aka yi mishi sai an sannan akwai wani abu da yake nuna mihi abincin da zai ci hima eh ya nuna yayin nan ya

al'amarin bishi zai baka don Allah ya hana babu Yau ku je wanzu ba ne? A'a yau ai tun da muka yi waya ka ce ga kanan na ce to yau wazifa sai dai su hakuri eh, eh, ko ba gaskiya ba eh, ha ba ai ya da kaje tunda zan dan dadi ai barka da zuwa ya birni to lafiya lawan wallahi da sitira kun ban mu nan ga mu nan dai <laughs> wallahi wallahi to ya za a yi to yanzu dai kan ka zauna ga wannan nan a sallame shi eh gaskiya ko eh. a sallame shi kuma wace sallama eh na ci maka bashi bashi ka ci min eh to jama'a kowa gari ana cikin mawuyacin hali shine duk wanda ya zo da dan abun da za a taimaka mishi to dun kuɗin da ka aiko suka ƙare To kuma mutane yau da gobe kowa ya zo shi yasa nake zuwa gonsa in ce ba na kaza ba na taro ba na sisi kuɗi saka tare da yawa. Ana ana ana ana yanayi malam. Eh, abin da ne da shi wallahi taimako ne maka. Kuma kana ta yan addu'ar malaman garin nan. Kun ba don haka ba da tuni abubuwa he ka ga abin nan. Nawa za a shi. Nawa ne kuɗinka? Dubu ɗari biyu. Yanzu ɗari biyu ne kake ma balle Kai fa kace a wannan zamanin halin da ake ciki. Amma ka zai ka ciwo min dubu ɗari biyu ban san hawa ban san sauka ba. Shi fa abin da isa ka ga yayi haka. Wai ai naka ne. Hmm? Eh, shi yasa yi haka. Wannan gaskiya Kamsa salawata in an yi he amma addu'a. To masallim ka godan Allah. Kowa in yana cikin matsala ban da kai. Saboda abubuwan nan, ka san rayuwa. To amin. amma sai ka ce ina da injin buga kuɗi? Eh, eh, kamsa salawatu he dai in ba a fito an yi ba he an yi wa iyaye addu'a eh idan aka komai ya kai ka eh ya su kenan Allah ya taimaki sai to na gode na kai a sauka biya kai kuma ah, albishin ka kai daga yau ma ba zan ƙara ci maka bashi ba eh yawa ba na so ah, ba na so tun da ni ma zaman ƙauyen ya ƙare kafa ta kafa kafa ta kafa ka kamar ya za mu tafi kai haba yaya ya ya gara ce da rigima ka ba ta karewa wallahi ka je ina kuma bunni zan je ka je bunni ka je kai mi me nake nan. ci ka abinci ma ba sai an ban sada abin da yasa yake so ibi ka ai naka naka ne ko da dan wani ai gara da naka a hannu ko baye maka aiki wani lokacin ba eh, ka dai ba haushi akan wannan wani ba gwanda bare ba ba wuya yanzu an ma sharri ko ai maka kazafi eh, shine ko tunda ba abin da ba ji a gidan rediyo duk wannan ba ƙarya bane amma dai ai kuma hakan bai kamata ya sa wai mutum sai yanke hukunci lokaci guda ce zai je ni ban ya je ni ya je ni. to ni dai can zan bi ka kafa ta kafa ka ga inda za a bani abinci mai rai da lafiya to ni dai yanzu ka bar ni in je in ga mutanen gari tukunna in kai ni fa kaya na kaf na gama rabawa ba ni da komai baka da komai ina kayan da ɗinka ma kwanan nan duka na rabar da kayan nan saboda idan muka zo muka tafi can zaka zaka dinka mun wasu gaskiya yaya al'amarin ka sai Allah wannan aiki kaɗan da shi Din wani irin aiki ga kuɗi yanzu na bayari yanzu kuma da kika tafi da kai bini na tafi da kai bini kuma sake ba hidima ha ba yaya ka tausaya min mana yau ma can kuna shan fama da hakurin al'umma mu ma nan haka muke fama mai bunu a jiki shi yake neman mu gobara yanzu in kana da kani fi sabila za ka yi mai haka to ranka ya dade in ba yi wa naka ba wa za ka yi wa karshe ka je kai wa duniya na gode ma sanin bar dai zaka da Allah san gaske sarar da ka lafiya ya kada ina nan ne ma dan duk yan tsammo karai na sun sun jiki bari in fito ma eh. Hai, rayuwa kenan Allah kai mana sutura da'ima. Ka zo kai ta korafi kuma dan kai wa dan uwanka karshen ta ma in baka wa dan uwan naka ba ka je kai wa na dawa. A? Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. Kai hakuri, kakkasa ni, kakkasa ni kuka ni ma. Hmm, hmm. kai mun aikin na gafarce ka Allah ya gafarta mana ni wanda ba mai sallama da ba nan hmm. Allah a roƙa ba komai ba komai kai hakuri haƙuri, ba komai wallahi Allah ya kiyaye aya haka <laughs> ka tafi da wannan din mana kasa. wasu za a dinka mu wai a can za a yi. kai mun aikin gafara na gafarta maka na gode ba ba ko ba komai In ka samu wadata ta ilimi da fahimta ka so yanka ka tantance. ga mana da mutanen can. Idan ka yaka kai dace mai nema bayar sawa. sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na sa ta kai shi bai gode wa Allah. Ga mai ni kaina ana bi na bashi. Allah ya na babu, Allah ya na babu dangi ita babbar illa ce. ta babbar illa eh, idan haka komai ya kasance sai ake yin komai a mutunci in ka samu wadata ta ilimi da fahimta masoyanka ka tantance idan kai haka kai dace mai nema ya rasawa sai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasar da kai ya fi ciwo Yeah, yeah. in zuciya da wadata wa zai tsaya sai an basa hankali da fahimta suna ga mai neman sa. duka kyala waninka ka kama rabbi shi zai baka don allah ya hana babu allah ya hana babu na'am ya na kafa kuma ya ah, wanda irin lafiya kake tambaya na a gaban kafa na rantumu da ƙasa kuma yanzu ka biyo ni waje kana lafiya anya salim ba ku hada baki kai da matarka za ku kashe ni ba na ga ka fito kana jin ciki kamar bakon kunkuru ya kai ne to wai tiles ne ba to na falo ya zame ya faɗi shikenan kuma ba zai zauna a cikin abincin ba gida ne aka maida shi lawai lawai lawai kuma shi ya san yana da yan uwa maraya to ai wannan tile din shine bunnin ka san ci gaban birni da ado da gini da kwalliya da launin canjin girki shine birni ka gani wannan shine yasa na na gudo daga ƙauye na shigo gari to in ta ka in bar gidan ba zan bari ba eh sai na duk abin da ake yi a nan da ni za a yi dan Allah dan annabi ka zo kuma shiga cikin mu ci abinci wannan wani irin abu ne ni yunwa nake ji wallahi kuma ba zan shiga in ci abincin ba sai dai a kawo mana nan Allah ya na babu Allah ya na babu dan kawo sunan wannan ai ko yana wahalar da mana mm. da kafafuna gida an rika rarrafi eh za ka ja ciki kamar bakon kunkuru an kawo shi wajen ga abinci nan yare da lafiya ga kuma ruwa amma wannan shine iya abincin da aka nawa to me kike so kuma bayan wannan abinci a ba mutum ya wadace shi sai a ɗebo wannan ɗan kaɗan a ɗebo wannan ɗan kaɗan haka da haka za a haɗa abincin ba ka sani ga da kai da yake ga kai <laughs> ran kai da dashe na ai baka kana shagwaba shi wallahi wallahi kana shagwaba shi yaya na'am Allah wadaran kauye wani irin ƙauye wallahi Allah wadan ƙauye abu ɗaya za a dafa maka ci in tuwo ne tuwo in shinkafa shinkafa mana amma a daka ga shinkafa ga taliya ga kwai ga dankali ga jarmiya ina ka irin wannan a cikin a ƙauye ya kamata ka godiya Allah wallahi kullum ka zo ka dame mu anan Allah ya hana babu Allah ya hana babu wannan ba zai mun ba sai dai in na gama ci a ƙaro to in ka gama a ƙaro in ka gama to ni ma ni ma na baro ƙauyen da ni za a riƙa yin komai kawai daure kai kai wannan ka gane gaskiya ke ai da kwano birni ta girma ni wannan kagan na samu wannan wannan na samu wannan sai na wata hudu biyar ban koma kauyen wannan alam wannan girkin mai ɗakin ka ta yi a ce ka yaba mai kyau bace ku ba ga kin ku a kauye ba ai da tsatsa daga kauyen zana baka wallahi da tuni ya kundi mai kan wallahi laumar farko wannan sanu matan ka za iya girkin to in Allah ya so an jima da yamma tai mana miyan lanu. a ka san shinkafar ba ta nan bace eh, yar shinkafi ce yan gudu bala ne suke ɗauko ta daga shinkafi da sun da kako da kanan kwanan baki suna shigowa gari sa shigo da ita gida alhaji <laughs> bakin bakinka ne kai fa matsayinka jan mai gadi ne a gidan nan in za a fita ka buɗe in za a shigo ka buɗe. sai na buɗe za a shigo sai na bude za a fita ba dan na buɗe ba da tuni kana can bakin gate in ina magana da dan uwana ka daina samun ba yaya ka gaya mishi ya daina shiga tsakanin na daina shiga magana ce ba ake yi mu wallahi kuma dan ya ka faɗi naka ya faɗi ka yi santi ya nuna cewa shinkafa ga daga inda take shikenan kuma ya laifi to to to zan yi maganin abun farkwasa kore mai gidi dan yi maganin abu to gama da jarmiyar in ka gama da jarmiyar aka wuta ta da kama cokalin ne dai kaman ka kama magirbi <laughs> ai daga ganin alama ka san cewar an dade ba haɗu da wannan kwai kwankwan na ƙarshe bai haɗu da wannan sai dai ni wannan yan goran kai mana kaɗan an inda ruwa a bani in sha Muran kawo maka. amma kawai kamar yaro kullum in za a baka ruwa sai a baka abu lumboti hankali da fahimta suna na ga mai neman sa to ka kyala kina ina ka kamarar da shi zai baka da ya hana babu Allah ya hana babu ah. Me aka yi babu in ban da tambarin eh. 'yan tsubuwa. sawa kayi hubu ka rike jalla sarki rabu ki taka mani zai raba ka da babu Allah ya babu Allah ya babu Allah a ina aka turo shi hakan kuke shan wahala kuma ma ku sha ruwa ne ruwa na kashe haƙori wannan ruwan gora kenan bature ne ya yi shi domin sauƙaƙa wa masu sha shine ba wani abu ba eh amma kuma ai sanyin shi ya yawa mai gidanki ya gaya miki an jima maki mana miyan lalo eh ya faɗa min amma kuma amma me an jima kawai a yi mana miyan lalo ki sa mata daddan kuma ka a yi miyan nan danya a yi ta tanuna. kin ji wannan yawwa an shi wannan eh. Allah ya hana babu mu ji tsoron rabu inda kasa da amana ba ta na mai nema ba. To, yaya. Muna jira a kawo bincin teku. sannan kuma faɗa mu um, uh, uh, tuwon ne? Miyan ce? Ita ce aka yi maka. Magana ta ƙare. Amma kullum dole ne a ce ni sai an wahalar da ni wurin abinci. In ana haka kwaji kaina? ina da ka tafiya zan yi wajatan in zauna a ɗaki na a ƙasa kan tabarman amma ina amfanin cin abinci sai ka zauna a tebur. Allah ya na babu, Allah ya na babu, haba, Allah ya na babu. Allah ya na babu. ma. Allah ya hana da Allah ka jira ni mana to ya ai tun da na shigo za ka yi shigo a san dai dan shiga nan ka sai a hankali ko eh ai yau bata kana eh to an kana zo in za mu ina kwana lafiya ne aka dafa gashi bari zo zuwa shi Me yake maka koya? Ba ku da wani abinci ne sai wannan. Abin da aka dafa kenan. Ba ban ci ba. Amma saboda ba za ka ci ba. tuwo nake a dafa tuwo. Tuwon ma a dafa da daddare. da safe a yanka a saka a miyan a cakuɗa a ɗora a wuta to shine in ka ci dam dam dam sai ya riƙe maka ciki amma kawai kuma ku ba mutane wannan rehu rehu ne kullum mutum ba wani abinci sai ba su kun haɗa kai da wannan munafukan za ku kashe ni shi yasa ka rabu ni da ƙauye shikenan um ni zan wuce office sai na dawo ba ka tafi ka ci abinci ba to ni ba zan ce a dawo lafiya ba saboda ba ci asiri saboda za ka banda da yunwa ye eh, saboda za wallahi ba haka kuka da iyayen mu ba ba ka fi karya alkawari wannan alkawari kuma alkawari da kuka za ka kula da ni tunda kuma haka kake so to zan fita zan fita in tafi titi can kan titi a ga ɗan uwanka yana bara a ga ɗan uwanka sarki yana bara yawa in ya zo in koma gari in ce kayi man kore kare ba ka wani ba ka hada kai da wannan munafukan ka hada kai da wannan munafukan korar kare kwarai korar kare ba ce wanda aka bari da yunwa menene to yanzu me kake so tumo ai man ko kunka ko karkashi ko kubewa danya ka kwanta da hankalinka da abin da yake so za maka kin mishi kin ji ko amma da abin da ke tunani kafin a yi tuwon tunda wannan ba zai riƙe ma ciki ba kaɗan ci kaɗan mana ko kaɗan ne ka je yi ka ga ce ma haka ba ka yi. to a sa ɗan kaɗan yawwa ko kai ba barin zuba mishi ko mu jama'a mu ba ba sai an biya bukata ta dole a nemo mana aikin gwamnati ba yadda na ina da dan uwa kaman ka gwamnati tana ji da kai ga katin gida ga motoci ka ce wai ni ba za ka iya samun min aikin gwamnati ba kare so in ba kai ilimin boko ba babu yadda za ka samu aikin gwamnati ka magana a nemo ma aikin gwamnati bai taso ba me amfanin ka su manya a gwamnatin su masu karfin fada a ji dan ni kadan ka kasa neman min aikin gwamnati to gidan nan yau na rantsi da Allah na rantsi da Allah gidan nan yau ba za a ba za a zauna lafiya ba shi babban da ya aka ya je gurin ba karatun yayi ba sannan ya samu ya samu ya je gurin kaga ka canja wannan tunanin ka koma wannan tunanin na rantsi da Allah gidan nan yau sai dai abu yaya sai dai kanka kake ni ba zan mutu ba to zan za mu gani yawa ai duk ɗan da yace wacce ba za ta yi bacci ba to shi ma ko ba zai bacci ba na gaya maka kamar ya zai din ga yadda ma a gidan nan ai bacci to ai bacci ka bacci ya kama an gama shi ne a gidan nan sai dai kai ne ka hana kanka bacci yau to to dan ga yadda za a ka gama ihun to ka gama ihun sai kai waje wallahi baka isa ma dan Allah dan annabi ya kai hakuri kai idan ina abu da uwana ki daina samun baki akwai wata munafuka da dan uwana sai yadda na so nake yi da shi ba kin ce munafukan da ta shiga tsakanina ba duk kin juya mishi kwakwalwar shi yanzu bai da wani tunani da duk abin da na ce mishi ina so haka ake yi yanzu ko ya zama yaya an kira ta munafuka abin ya ishe ka haka wannan iyali na ce ba za ka kita mata ji ina ji ina gani iyalin ka ce ni ka ni ka kashe ni ni da ba iyalin ka ka kashe kanka dai kai ka ce ka kashe ni da ai kai ka ambato mutuwa da matan sa ka kashe kanka dai ko baka ji ba saboda na nuna ta dan Allah na nuna na nuna ta ka kashe ni to ni dai ina ga maka hurumin ta daban hurumin ka daban kai dan uwana ne ita kuma iyali na ce to ne ka gaya mu zaka kenta hadin ta iyali ka ba ka gaya mun a baular da ka tsunto ni ni dai na gaya maka idan kana so da kai magana kai da ni dangantaka tsakanin da kai ne ba tsakanin ka da ita ba kar ka sake taba min iyali ka ji na gaya maka ko kuma a gaya min itacen da aka kakkaba na fano an haife ka an haife ni ni na tsaya na gina kaina ba kai maka gina kanka yawwa ka gina kanka a ina idan kai haka kai dace mai nema baya rasawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasarsa ta kai shi bai gode wa Allah ba. Allah ya na babu, Allah ya na babu don ita babbar illa ce. lafiya kai sallah a gida bayan ga masallaci ya zan wannan masifafan ya tar hanya wai babu inda za ni sai na nemo mai aiki a ofishin gwamnati bayan kuma mutumin nan baka yi ilimin boko ba balle ka samu qualification da za a baka wannan aikin to ni ba taɓa ganin mutum gidansa wannan shi ake cewa sarga mai rikicin kanka na farko a bashi abin da ya ce abinci bai mishi ba duk wani abu da kyautar zai maka ci bai ba ka zo ka samu tare a gaba ka ce dole sai an nemo maka aikin gwamnati bayan kuma kai ba ka da qualification din za a yi wa aikin duk wani abu na burgewa da za a yi mishi ba a burge shi ba sannan kuma da ƙarshe ka muka ce wannan sai an nemo aiki a inda baka da matsayin ka samu aiki a gurin kai ka kaga dai dan uwanka ne sai kai hakuri da shi ko hakuri ne ma ya sake ga an kai yanzu amma wani lokaci in na zauna sai daga da na sani me yasa ma na dauko shi na kawo shi ya na san da na mashi a can ƙauye kawai da na. Thank you. gadi baka na ina ta hon tun azina zo ina ta yin hon kai za kai kwance haka ake yi ni kike ce ma mai gadi kai ne mai gadi mana me kai tsohon ki ne mai gadi ba ni ba ko baki jama'a. na ce tsohon ki ne mai gadi ni kake zagi an zage ki duk abin da zaki ki abin da kika san duniya ke iya ki yi ko baki ji ni ba wallahi sai ka gane ka da wayo ko dai ka gane baki da wayo ni har za ka bi ka zaga an gaya an ta sanda zuwa zo mu shiga ke ba za ta ba ba in ki gaya mata wane ne ni ya mai gidan ne wannan to kin ji na ga mashi wace ce ni ya kace ya yanki din banza ya yanki din wofi ni ba mai gadi bane kuma wallahi ba zan taba zama mai gadi ba kuma dan in kure kinki san cewa gaban ki nake yau ba za ki shiga gidan nan ba ka kiyaye ni wallahi ka kiyaye ni mai gadi mai gadi ha ina ka tsaya ne tun ɗazu ana hannu kaki ka zo ka buɗe gidan nan wallahi na ɗaki hajiya na kwashi girki gaba ɗaya sai bacci suri ne zo mu shiga ba inda za ta wallahi wani Allah ina ku tarkato wannan daga ina ku zo da wannan ni ne tarkace kai ne tarkace wannan tarkace ne kawai alhaji ya je daddago shi ya taho da ni ni ne tarkace a'a ba wani abu na ce ba ai samun guri ne kuturu gada cikin rama ko ko dai to eh. bari kin ga tarkace bari la ilaha kai ashe baka da baka da mutunci ni ka fesa majina an fesa maki an fesa maki majina Allah bala haba sai ka ce mai hula eh, abin da zaki ki je ki in dan mi shege ka fasa eh dan halan sai yanka ni da ke mu gani gaskiya abin da kake kwata kwata bai kamata ba hajjar ka fesa ba kai mata wannan feshin na ce jiya hmm. wani irin dauni ka samu da na tare ka na kasa tsayawa don firgita ni kai na runga ai ba abin na sha kawai dai juriya ce kawai da karfin hali saboda na san idan ba haka ne ba ƙarshen ta cikin mota zan fara da to jiya ka yi sa'a amma fa ba fata kai ba dan yanzu din ma babu inda za ka ci sai ka tabbatar da ka cika mana bunya ai na musu magana ta kuma yau din ma sun ce in na zo in musu tini za a ba da sannan kuma sai in nuna ma inda otis suna aiki na To alhamdulillah idan kai haka kai mana komai idan kai haka ni da kai faɗa ya dan To shikenan Eh Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye. Ah, Mudi! Mudi! Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu kara maka lafiya da kwana zai tsaya sai an basa hankali da fahimta suna ga mai neman sa To ka kyala waninka ka kama rabbi shi zai baka don Allah ya hana babu Allah ya hana babu me aka yi babu in ban da tambarin 'yan tsubu sawa kai ka rike jalla sarki zai raba ka da babu rabi zai raba ka da shi nake wallahi ba zan roƙa maka Allah ya hada ah, babu ni Allah na tare da ni za ka faɗo aike tare da dan doguwa jalla ni dai na tuba rabana ka yafe ni albarkacin mango nawa dan gata dan Allah dan doguwa ɗan wahala Wa. Dan dogo nake magana ko kai dan dogo ne kai? Dan dogo ne kai? Dan ne dogo riga? Ta in ce ba zan fito ba. Wannan take ne. Kai, sai in koma. Wannan take ne wai. ko shi nono shi oh na uku alhaji ba ni bane Ina zuwa, ina zuwa, ina zuwa, ina zuwa. ya kana ta mutane ihu sai ka ce ba namiji ba ba namiji ba ne ran gaibe din awu wallahi ba ran gaibe a shi maka mu Allah Allah ya sa baban ka a aljanna kuna ja zage ni wai Allah na wai wai Allah na zage wai wai Allah na wai wai Allah wai wai Allah anya wai wai Allah ya saka da madibi DPO. Na'am. Ina captain zama. Dai ku gudu. Ba DPO ba kai da Allah saka zama kofur. Kofur. Lace kofur. Ka zama kofur. ya faru? A to aka mata ba sani dan annabi yi haƙuri Yayi mai gidana ne wannan wani irin murɗaɗɗen mutum ne wallahi sai haƙuri wannan disease ne aka bari kana kana kana kuma ke gaya masa ina da dan motsuwa ne oh a ah, to shikenan tun da yana da motsuwa kuma shi a tankware yake a miƙe shi wallahi ba dan ana ba na rantsa na Allah wallahi ba dan ana ba ka gama na gama to ai ba ni aka yi laifi ba wa kai wa laifi na'am wa kai wa laifi haji haji haka ka ba su haƙuri da Allah ka ji ka ba su hakuri balhaba hanya dan Allah dan an idan na ƙara Allah ya tsine mana alqur'ani hanya wallahi a a kai makamu ma Allah ba wallahi ko ka nemi shi dan na ƙara masa imam. Ya sunan? Captain. Muda. Muda. Rana. Muda. Muda. Rana. Rana. Rana. Rana. rana, rana, rana, rana, rana. An kaɗe, na gode, hajiya, na gode Allah, Allah na roƙe ka Allah ka sa hajiya ku haifi 'ya'yan goma sha tara din mata. Din mata? Kai, muna barikin? hay phô cái này được to to to ku haifi sojoji kawai Allah biya mana bukatun to nan kai nade ku haifi sojoji sojojin ma manya zaka je zaka anh, badin baki ko a'a ai hakuri ko muna gode muna kula Allah Allah kai ku na Aya kana baka lafiya amma ni na kan sai ka sani amma na tausaya maka sannu ka dauke shi ka kai shi kemis a treating din shi kaji bari in je dauko maka kuɗi sai ka kai shi kai hakuri ai dariya ni ma ka kago ga mun kago ga mun ni dariya wani a ba dariya kawai dariya ki eh <laughs> ai gida ya mai mai nema ba ya shi ke dace Allah ya na Allah ya na babu Allah ya kara man lafiya ranka da Idan haka komai ya kasance sai ake yin komai a mutunci. Eh, na gajiya. Eh, sannu. Sannu da zuwa. Yawa sannu. To alhamdulillah aiki nan da kake nema eh. na gwamnati. Allah ya saka samu. Aikin gwamnatin? Alhamdulillah. To Allah na gode maka da ka karɓi addu'a ta yanzu yanzu kana nufin na zama ofisa aikin gwamnati aikin gwamnati ni ma yanzu ofisa ne in gina gida irin wannan eh. a rika ga gidan wa ga gidan ƙarya <laughs> ba ni maka shi a'a sai dai ka daga ka sauke kayan ka da kanka ai sai dai ka daga ka sauke na mance hannun ba jini <laughs> to shin kenan to to Allah kiyaye ya kiyaye me A'a, wace ranka ya daɗe. Bai abin ne wannan. Ka gani na kwana biyu a gidan nan, na daɗe, na bautu, na aikata a gidan nan, na kicin neman aikin gwamnatin nan ban samu ba. Shi daga zuwansa kwanan nan a ce har ka samu aikin gwamnati. To za yi wa gwamnati ɗanyen yankai kuwa. Wannan tsakanin ku da yayi ne. Wannan wannan gaskiya ne ranka yi daɗe. Kana da ƙashin arziki ne? Wannan gaskiya ne. Bakin ciki kake da ni? A dai ba wani abu nake ba dai ko. To ga ɗaya na gani. Aikin gwamnati na mai ƙashin arziki ne. Wannan gaskiya ne. Sannan kuma basira tana taka ɗaya ne. Kuma na mai ƙashi ɗaya ne. Nema alƙawarin dungu. Wa na tsaya. Kuturu da kuɗin sa da alkaki sai na ƙasan kwano. Ai ba wani abu nace ba. Ka san samun guri ne kuturi gaɗar cikin rama kai. Na ji za ka gina gida irin wannan, amma dole ba za ka yi tayil wannan irin wannan santsin ba za ka yi ba, saboda faɗuwa. yanzu na gama gaya mai na samo mai aikin kuma takarda tana cikin mota ko hankali ya kwanta <laughs> alhamdulillah shi ke yanzu na huta da bakake maganganun da yake faɗa mu cewa za ki ashe in bana gida gwabza kuke yi di. ai in ga maka ce dan bakin ciki sai dai mutu wai bakin ciki ake da aikin da zai samu ni kaina ma wai ba farin ciki nake da shi ba al'amarin yayi sai dai hakuri Allah ya sa nake bin shi a hankali nake da labashi. shi bari yanzu sanda ya ɗora shi akan wannan layin daga nan zai bari mu ɗan sarara yanzu ya kamata ka shiga kuma kuma kin sani To, yanzu dai na samu na yi magana da mudi kuma ya ba da haɗin kai ya nuna cewa ba komai hakan za ta iya yiwuwa Allah ya sa dai ka kwaɓe shi saboda ka san shi da surutu kar ya faɗa ma wani ai roƙon sama ne amma kuma da na roƙe shi cikin ikon Allah sai ya ce mu ai ba sai na roƙe shi ba wannan abu ne da kamata a yi saboda haka yanzu mun huta da matsalar yaya alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma dama akwai abin da ke so gaya miki dama so nake tukuna sai na yi plan na tabbatar komai ya yi daidai sannan sai in gaya miki wannan shawara da kika bani na mai da ɗakin mudi ya zama ofis ɗinsa ba ƙaramar shawara ba ce sakamakon haka akwai wata kyauta da ne tanadi da zan miki da dai ban yi ne gaya miki ba su ne kawai miki ba zata to shikenan na gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya bar mu tare amin a haka ake so da ma matar mutum ta riga bashi shawara na gari duk lokacin da ya nemi shawara da gare ta Allah ya miki albarka amin amin na gode sosai Allah ya hana babu Allah to ka maka nan ka maka ce nan eh ka haba Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu makin masu kuɗi suna jin daɗi duk da Allah ya sa na gina gidana na yi irin wannan gidan to ni fa ba zan samu matsala da mutane ba saboda me yasa ka ce haka to ai in kika ga mai kuɗi ya samu matsala rowa gare ai yadda nake da kyautan nan duk wanda ya wucewa in ce ungo ungo kai ma kai ma ya ka zo ba da na fito ba Ayi yi daɓi biyu sai sarki sai sarki bangaren fa kenan dole haka ne amma in faɗa wani lokacin kuma ka tara kuɗi ka bi dare ka bi iska ka nemi kuɗi don ka tana daman iyalinka wani katon Allah ta'ala ya tsallako katanga ya faɗo maka cikin dare da iyalinka ya sa ma bindiga ko ka ba shi abin da ka tara ko ya hannu ai masu kuɗi suna cikin haɗari sai dai su kai da shin ya sa ɗan uwan nan nawa da kike gani daddare in na tashi na danga addu'a Allah ka tsare saboda yana mutuwa ni ma na san mutuwa zai wa zan ma wannan shagwaban <laughs> wallahi kuna jin daɗi wani daɗi a ƙauye ai da ne nake kallon ƙauye shi ne gari amma tun da Allah ya kawo ni gunnan, na gane gunnan, ai ko can da nake mana kan gano abincin ne yanzu da na gano abincin kin ƙara jin surutu na? Allah ya hana babu. Yau Allah na haba abu. kan in gane abincin an yanzu duk abincin da kika yi mana tani to insha Allah ku ci saboda gidan nan ko faɗa ta wata tarihi Allah ya na babu Allah ya na babu ka gani wannan ka tafi Allah ya biya mu Allah ya saka alƙawari Allah ya hana babu Allah ya ma abin da kai mu amin ya Allah ya ya eh? an hana ki yaya kai yaya ya zaki na bina kina tozata a cikin mutane malam eh? haba haba malam yarinya ai kankanuwa ka bi da kana zagi da girman ka ke me ya faru abinci na ci har nawa ne malam ina ruwanka ina ruwanka wannan ai sa ido ne no wani sa ido yaro tun da dai Allah ya sa kai baka da abun biyan nan za a biya maka Eh Allah ya na babu mu gode wa rabu mai nema shi ke dace nawa ne eh dubu ɗi kika ce ma ke gani nan sun kai girɗe ɗan saurayi Allah bai baka ba kuma an za a biya maka za ka yi faɗa. To malam ba ka bada ba, me kuma naka ne wani magana. Amma kai. Je kina baki. Eh. amma kai in banda abin ka me na ka ci abinci har dubu hudu aikin banza aikin wofi yanzu ka biya ta to wanda shi zai bani dama gobe idan Allah ya kai mu na ƙara ci zan dawo kuma sai ka biya ta ka gane ah. to kai kuma irin naka kenan baba baba da lafiya da girman ka kana kuka a titi matsala ce ka taimake ni na cikin matsala wannan. ta mece ce matsalar nan dubu ashirin to bari kuka tara yanka kawai bari kuka Allah ya anshi addu'a kirga nan mu gani kirga nan mu gani sun shiga? ya sun shiga. Na'am? Yau sai Zan wasu bundumin iya inna lillahi wa inna ilaihi ina ganin ka abin tausayi ashe kai bukatar ka samu abin da naka sai ka bunda mugiya to in Allah ya yarda in ka bunda mugiya kai kuma mota za ta bindige ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka samu wadata da ilimi da fahimta masoyan ka ka tantance idan kai haka kai dace mai nema bai rasawa sai dai in yayi gazawa da kowa aka gan shi na kasar sarki barka da zuwa yau barka ya ofis ne ofis lafiya lau zan shiga ciki kuma bana so ba kowa yau sai dai za ka ba mu dubu ɗari dubu ɗari eh dubu ɗari kuma na me mutane suka zo nan neman taimako kuma na ɗauka na basu. To ai wannan yin kanka ne, ni ban saka ba, ko na saka? Salim, yaya in ne maka abun in ne maka tanajin kiyama? Allah fa ya hana babu. Kuma Allah ya hore maka abin nan mutane a gari babu mai hali kuma ka ce ba za ka basu ba? Allah ya hana babu. Amma kuma ba ba tilasta maka akai ba. Ka ɗauki abu ka bayar. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunda dai kai da kanka ka yadda Allah ya hana babu, to Allah ya hana babu kuma dole ka basu. kafaraku kafaraku salim idan ban fara ba in ba ka fara ba ni zan fara na rantse da buwaye sai ka bayar wallahi kuma ba yanda za ka shiga gidan nan sai ka bada Allah ya hana mu mu ji tsoron rabu inda kasa da amana ba ta na mai nema ba. Allah ya Allah ya hana babu Allah ya hana babu Allah ya hana babu in zuciya da wadata wa zai tsaya sai an ba sa kuma gobe ma in wani ya zo Allah ya hana babu muna da shi a gidan nan Allah ya hore min dan uwa da yake da wadata kuma ba wanda zai zo ya nema ya rasa shi wanda ce ba an gama sai dai kai addu'a kada wani ya zo da neman taimako ko baka bayar ba ni zan ɗauka in bayar kuma dole ka biya ni